A jawaban da ya yi wa mahalarta wannan taro da hantsin wannan Alhamis a ƙauyen Margu da ke gundumar birnin Gaure, shugaban ƙasa ya fara da jinjinawa shugabannin ƙungiyoyin ci gaban karkara saboda mahimmancin irin wannan haɗuwa ta neman mafitar matsalolin da suka addabi Nijar shekaru aru-aru a fannin samar da cimaka. Mun yi niyya, mu yi masana'a ta takin zamani saboda akwai phosphate a ƙasar tawa wannan magana mun jima muna yin ta Aman da yardan Allah za mu aiwatar da ita insha Allah, wannan game domin mu huta da sayan taki a kasashen waje muka yi shi nan zai kasance da arha kuma da amfani kun yi zancen changement climatique nan ma za mu ci gaba da irin aikin da aka saba yi kuma za mu ba da ƙarhi yadda da na cash for work a je kasashen da hamada ta mamaya a amshe su a sa itace a mai da su wurare ne wanda za a yi ayyuka bayanan hukumomin nijar sun yi nuni da cewa gardamar da aka fuskanta a damarar da ta gabata ta haddasa babban gibi idan aka kwatanta da amfanin da aka saba girba a shekarun baya saboda haka muhammad bazum ya bayyana shirin aiwatar da wani fasali don tallafa wa mutane sama da miliyan takwas da ke cikin halin bukata rahoton da suka mumu sakamakon wannan zagayar da suka yi ya nuna cewa ana iya ce kamar mutum miliyon takwas wanda za su yi fama da karancin abinci a cikinsu mutane miliyon biyu da rabi wanda yanzu haka suke neman tallafi a gaugace wanda kuma ya kamata a musu shi yasa gwamnati ta ɗauki alkawali a yi plan na gaugawa wanda za a tallafa ma mutanen na ta hanya biyu ta hanya aiwatar da aikin wanda bana da mana ba duk inda akwai mutanen da suke cikin wannan yanayi na ƙarancin abinci mai tsanani za mu tallafa musu da gaugawa shugabannin kungiyoyin gaban karkara irin su salisile na kungiyar aren sun yaba da wannan yunkuri to amma kuma mafi a'ala shine gaggauta so masattar da wannan tsari domin tun a yanzu talakawa na cikin halin matsi in ji shi ka yanzu haka maganar da muke gaya maka a wajenmu yanzu abin da ake sai da buhu yanzu haka wajen jika 22 ban taba gani ana sai da buhu jika 25 ba eh, sai a shekarun nan na shekara wanda ya wuce da shekara na bana wanda muke cikin sa yanzu da lokacin kan san lokacin kaka aka ce da an yi kaka da abu komai yana arha ko to sai ya bana kakan da aka yi babu yanzu kimakan eh, na mutane kwata-kwata bai sauko ba a bana kuma dama ba a maganan shi abincin na dabba mahimmancin wannan batu na tunkarar halin karancin abincin da ake ciki a bana a sanadiyar gardamar damana ya sa firayim ministan nijar uhumudu muhammadu kiran taron jakadun kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa a farkon makon nan domin neman gudunmuwarsu kan wannan al'amari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar